والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث أليف الشيخ أبو بكر خيام رحمه Ta'ala تعالى القواعد ذا متاشى الاستثناء استثنائي a cikin harshen larabci shine dogaje wani abu ko tokace wani abu a fitar da shi daga cikin abin da ake magana ko ware wani abu keɓance wani abu shi ne istisnai al-istisna'u huwa al-ikhraju bi illa shine a fitar da wani abu da kalmar illa au ihda akhwatiha ko ɗaya daga cikin ƴan uwanta guda tara kama iza qulta kamar misalin idan ka ce da khalat talamizu illa aliya yan makaranta sun shiga banda aliyu fa ga da karanta aliyu ya ad ka fitar da aliyu daga cikin masu shiga a cikin harshen larabci ka fitar da shi illa Aliyu, in kun duba za ku ga illa aliyan maimakon illa aliyu ko illa aliyu amma akwai inda hakan zai iya zuwa misali a waɗansu sinadarai illa aliyun ko illa aliyan mai yiwa ko kuma a ce gaira aliyin ko illa Aliyun, amma dai a nan babban abin da ake so a gane shine illa aliyan manta ana mana bayani ne akan annawafi saboda haka kada karanta aliyan min dakili na bai illa shan maganan kenan wa adawatuhu tis'a sinadaran guda tara ne wahiya sune illa gairu siwa sawa ko suwa sawa'un khala eh, ada ok ni na rubuta hake da laisa al bi illa bari a fara istisna'i da illa za mu ga sauran in ka bude shafin gaba za ka ga gairi akwai bi gairi siwa suwa sawa a shafi na gaba akwai bi wa'ada wa hasha sannan akwai laisa waɗannan su ne guda tara amma al bi illa ɗin shine na farko shi yafi kowanne muhimmanci walil mustasna bi illa salasatu ahwalin wahiya in zaka yi istisna'i da illa akwai halaye guda uku sune na farko in an yakuna al-kalamu tamman musbata ko dai magana ta kasance cikakkiya ce tabbatacciya fa yajibu nasbu to dole kai ba. to amma fa akwai lambobi Eh, ko kowa ku ba na aka sa ba akwai alkalamu tam na ɗaya ma zukira fihil mustasna min shine wanda aka ambaci wanda aka tokace da gare shi da aka ce ɗalibai sun shiga to ɗaliban nan shine al-mustasna min musbatan kuma ba kore ba fai jibin nasbu wajibi ne a yi ba. shi ne da dakalar talamizu illa aliyan misali kenan na biyu an ya kuna au ya kuna ta mamfiyan ko ya kasance cikakke ne amma korere al takardar malam ya takaddam hu aw shubhu wa shubhu an-nafyi huwa nahyu wal-istifham kun ga wajen kasa shine wanda korewa ko abin da ya kama da korewa bai rigaye shi ba kaman hani ko istifhami amma almanfi alkalamu attam almanfi ma zukira fihi almustasna minhu da aka yi istisna'i minhu da gare ki na farko kenan wata kaddama alaihi nafyun aw shibhu sannan kuma an kore ko wani abu makamancin wannan shine manfiyan misali ma da khalat illa aliyan misali fa yajuzu nasbu nan ya halatta ne kai ba. alal istisna war alal ibdal kuma kana iya masa rufuwa bisa ibdali shine ma dakala illa aliyu illa aliyan in ba dole bane amma in ka kawo alkalamul kalamul at al wanda yake eh, kana yake al-musbit tabbatacce kenan shine da khalat talamizu illa aliyan to wannan wajibi ne kai nasu ba ma da khalat talamizu illa aliyan jaizi ne saboda haka kana iya juya shi kace ma da khalat talamizu illa aliyu a bisa ibdali to kaga ka canza kenan don kace ma da kalar talamizu dalibai ba su shiga ba illa Aliyu. Dumana illa aliyu dakala sai aliyu ne ya shiga na uku an ya kuna na kaiswan ya kasance nakis ba ya kuna ala hasbil awamil wannan gwargwadon yadda abinda da ya yi tasiri a cikinsa ya kasance wasalinsa zai zama gwargwadon yadda yake aiki a cikin jumla yace rabian al naƙis naqis ma lam yuzkar fihi al min shine wanda ba ambaci abinda aka tokace da gare shi ba wa ya kuna matsukan bi nafyin aw kuma ya kasance a rigaye shi da korewa ko makamancin sa shine misali kaman wanne ma dakala illa aliyu ma dakala illa aliyu ma dakala eh ma da kaltu illa bi ali ban shiga ba sai da ali bi hafsil awamil alamtila ga ma misalai nan atamul musbit ja'a talamizu illa mahmuda الثاني التام المنفي ما قرأ التلاميذ إلا سعيدا على الاستثناء عند استثناء ne to ja'izi ne ka faɗi haka illa sa'idun alal ibdali kana yace ma qara'a talamizu illa sa'idu saboda korewa annaqib ma zahaba illa ali in kun duba za ku gaba kawa talamizu ba shine almustasna minhu ba ambace shi ba to duk inda ba ambace na ba to kai li lirabinsa sa bi hasbil awamil yadda abin ya zo cikin jumla saboda haka ma zahaba إلا علي ما رأيت إلا علي ما مررت إلا بعلي ما ذهب إلا علي علي هذا مفائل نذهب إيه، ما ذهب إلا علي ذهب إنا فتنقاني دورفوا ما رأيت إلا عليا عليا مقول بهين نرأيت ما مررت إلا بعليا أما تجارة تبو دمي تبو دعرف جاره an gane tamrin shafahi ma ma'anar na. Na, kama da watun na. wa ma Eh, wato yana da kyau a jera ya fi daɗi saboda illaki ne na farko sai mai gairu siwa sawa ko suwa ko sawa da haka ada da kala bai eh, da kala da haka mai na ƙarshen laisa اوكي دام حالات للمستثنى بإلا كم حالات للمستثنى بإلا كم حالات ثلاثة إيه، ثلاثة اه الأول إذا كان الكلام تاما مثبتا أو مثبتا وجب النصب والثاني إذا كان الكلام منفيا تاما منفيا آه، فيجوز النصب على الاستثناء والرفع على الابتال ثم الناقص الكلام أها غير تام شنو يعني الناس ما ذكر آه، ما لم يذكر أو ما لم يذكر ما ذكر نقول وما لم يذكر المستثنى منه نعم فكيف حاله ها؟ أن يغرب على حذف الأوامل تمرين كتابي دعو كان الأصفار في كل من الجمل الآتية مستثنى مناسبا أو مناسبا مع الشكل التام za a sanya a wuraren da ba komai abinda aka yi sisna'i sannan tare da yin masa wasali na daya hadarar zo illa eh aha wajaban nasu na biyu ma ja'at zo illa au آه، أو علي أو عليا النصب على الاستثناء والرفع على الإبدال ثالثا ما دخل إلا ما دخل إلا عليا ما درست إلا آه، نفرق علي نبيكما عليا ما مررت إلا بعلي ya kamata a ce ya ba su lambobi amma bai ba su ba haka ne ko? Eh. sai tatrib alal mustafna bi illa na daya na jihar talamizu illa mahmuda ya sake maimaita mana ne na biyu la ya ta ta'akaru talamizu illa mahmudan ko kuma illa mahmudun na uku la yaktalu illa mahmudun la adribu illa mahmudan eh tunda ya kawo na biyu da na uku din nan kusan ɗaya ne eh na hudu la ahzanu illa bi mahmudin okay wannan ba kai na hudun nan ba haka bane lamba ta hudun nan waye nasa ba kawo lamba ta hudu ba eh ba babu lamba ta hudu na uku la yaksalu illa mahmudun la adribu illa mahmuda la ahsanu illa bi mahmudin haka ya kamata saboda haka misali na hudu kuskure ne rakamu rakamin da suka fa na hudu din nan kuskure ne wani lokaci za a buga abu ne ba a duba ana samun kurakurai da yawa a wannan bugu gafiya sai ga dukkan alamu bugun najeriya ne tsarai in ka duba baya za su gani eh, yawa eh, shi ne almustasna bi gairi da siwa da suwa da sawa'un walil bai bi hadhihi al-adwati al-arba'ati halin wahid hali guda ɗaya ne ba huwal jarru shine jarra bi idafati al-adati ilai a jingina al'adat zuwa gare shi misali zahabar talamizu gaira Muhammadu, amma ku duba ku gani zahabar talamizu gaira maimakon gairu waye na sa kasa gairu ɗaya eh? waye mai tsohon <coughs> ah, waye nasu tsawon bugu ai naka wannan ai sabo ne eh. Ehe? Na'am. Zahabar talamizu gaira Muhammad. Na biyu, ma hadar al-mu'allimuna ghaira sa'idin aw ghairu sa'idin jawazi na uku ma a gairu ali ma ra'aitu gaira ali ma ra'aitu gaira ali ma marartu bi gairi ali saboda haka gairu din shine yake daukan abu to in ka dauko siwa sai dai shi saboda wannan harafin illa da yake karshensa shine ba za a gane ba shi yasa ya buga mana misalai da waɗanda da gairu saboda gairu zai iya daukan gairu da gaira da gairi amma kun duba za ku ga shi istisna'i shi karan kansa shi yake masa wasali maimakon almustasna tamrin shafahi kam halat lil mustasna bi gairi wa aqwatiha to arba'a ehe adwatil arba'a arba'atu ahwal ko kuma al-adwatil arba'a eh shine ne ma arba'a din zan ce wanda ya kawo ya kawo na hudun mu gani to ma maza wa maza wa maza sai eh, annasbu alal wujubi ثم ماذا النصب alal jawazi أو رفع alal الإبدال ثم ala حسب الأوامل kamar yadda muka karanta a can baya yasa na tambaya saboda zahaba at-talamizu gaira muhammadin in ka ce gairu to sai ka kore saboda zahaba ya zama alkalama tam al mutbat ma zahaba alkalama tam ma zahaba talamizu illa alkalama tam al-manfi sannan sai annaki yadda makaranta cin shine zai sake a fiyarin anan amma shi a dati na istisna'in ne yake daukan wasali abinda zai biyo bayansa kuma da'iman zai zama yana da jara ne shi ne kawai bayanin da za ka yi almustasna bi kala wa ada wa hasha lilmustasna bi ce halata ne wannan halaye guda biyu ne kawai na daya annasbu ala annaha abalun tofa ko dai a yi nasu ba saboda su abal ne shi yasa aka kira su adawat saboda ba harafi ba ne. ba harafi ba ne amma kaga illa harafi ne gairu harafi ne siwa jima harafi ne eh, tun tunda kalma ba ba fi'ili bane zai dai ka ce ma ismi zaka iya ce masa ismi kaga siwa da sawa da sawa'u gani tunda ba za ka iya ce gairu ka yi shiru ba ba zai yi ba amma an kace khala fi'ili ne ada shi ma fi'ili ne haka shi ma fi'ili ne na korewa awil jarra ala annaha hurufun yawwa ko kuma kamar yadda su jarra to zai kasance a bisa cewa su harufa ne saboda haka khala ba na wofanta ba ya zama mabni ada ba na ketarewa ba ya zama mai Eh? eh shi ma haka haka a nan kasa ya ce tambihun ƙaununa a wiljar bi shardi Allah ya takaddama alaihin na ma da sharaɗin kada ma ya gabace su ba amma in takaddama amma in an samu ma to fala ya juzu fil mustasna bihin na illa nasu dole a yi musu nasaba saboda sun shiga cikin layin annawasi fa taqulu ja al qawmu ma khala amra dole ka faɗi haka ilan alamtila ja alqaumu khala zaidan to kaga ja alqaumu mutane sun zo khala zaidan banda zaidu an wofantar da zaidu kamar misalin haka ne da Hausa ko kuma ka ce khala zaidin kala har kujar zaid kuma majrurun bi kala shikenan zahabal qaumu ada mahmuda ada mahmudin ka gani mahmudan maqulun li ada mahamudin majururun bi ada na uku hadar al na hasha sa'idan hasha sa'idan sa'idan mansubun bi ala maqul hasha kai hasha sa'idin ya zama majururun bi hasha an gane ku? al mustasna bi laisa na ƙarshe walil mustasna bi laysa halun wahidun faqat amma an zaka yi istisna'i da laysa hali ne guda ɗaya kacal wala yajuzu fihi ghayru bai halarta ayi wani daban abinda aka yi nan shine ka ganawa da suka sa walil mustasna bi laysa halun wahidun faqat sai suka sa full stop sai suka ce wala yajuzu ghayru sai suka sa koma alhali na farko ma koma ne ba full stop kuma sun yanka magana a hale ya kamata eh wala yajuzu fihi gairu bai halatta ayi wani sa wa huwa nasbu shine nasba lianna laysa fi'ilun naqithun la ghayru kun gani shi kuma fi'ili ne naqisi la ghayru me yasa aka kira shi na naqis eh saboda ai baya sarrafuwa yana da mudari ne yana da amru ne yana daga cikin fi'ilan da suke ba su da mudari ba su da amru shine hakikanin nakis bambanci da kana ya kunu kun ya mm. eh, kamar ni'ima ne da bi isa kuma suna da abin nan ne fili madi ne suna da abin nan babu alhamfila ƙara'ar talamizu laisa ahmada haka za a ce laisa ahamada nan ya kawo lamba ta biyu tambihun asahihu zance mafi inganci anna laisa anna laisa huna hiya nasika almutakaddima laisa laisa kaman ita ce nasika anan duk da kasancewa babu ma in kun babu ma inna wasiki illa anna ismaha damiru raji'un sai dai sunanta damiri ne mai komawa lil ba'dil mafhumi min siyaqil kalam wanda ga wani ba'adi da ake fahimta daga tsarin magana fa qauluna fadin mu laysa ahmada ay laysa ba'duhum ahmada kaga ismin an share shi dama an kawo laysa ai tana bukatar muftara da kabar ne ko yawwa to kaman an share muftaran ne aka bar kabar yasa in kana son ka cire ba za ka yi nasaba ba to sai dai ka canza in ka mayar da shi wani siga to shi kenan za ka iya sarrafawa kamar alaisallahu bi kafin eh, ba domin bi kafin din nan ba bi din nan ba da kafin din nan sai dai zama kafan alaysa Allahu kafin abda sai dai kuma kafin din nan ismul fa'il ne shine abda shi yayi nasaba ma maf'ulin da yake gaban sa ko mudafun abdahu mudafun ilay anyway fa qawluna laysa ahmada ay laysa ba'dhum ahmada nabiyu la yahduru al muallimuna laysa sa'idan wato malamai ba za su zo ba banda sayidu wato sayidu shi zai zo ukhrujo ukhrujo ku fita laisa aliyan eh to ina sa illa fa ya zance eh ukhrujo illa aliyu ko illa aliyan eh al-kalamu tam al-musbat yawwa illa aliyya shi ma haka ne tamrin shafahi kam halat lil mustasna laysa eh halun wahid wa ma hiya aw wa ma huwa eh saboda hal kana yi kiransa mace kana yi kiransa namiji a larabci eh wa ma huwa eh an nasbu ala al wujubi la ghayr sai alƙa'ida ta gaba Allah ko la annafiya la annafiya kunsa muna da la annafiya muna da la annahiya to wannan annafiya ce in ka ji annafiya amma kuma liljinsi akwai la annafiya lilfi'ile kamar la annahiya lilfi'ile su guda biyu na ana samun safi ili ne wannan kuma an nafiya liljin tana kore jinsi ne don ka ji ana kore jinsi kuma isimi ne zai biyo baya tun da damar maganan da muke yi kenan muna maganan wasalin nasuba ne tansibula an annafiya lil an annakira tana yin nasuba ne wa nakira bi gairi tanwinin ba tare da tanwini ba wato ba a yin tanwini eh, ba a mata tanwini saboda in ka yi tanwini na kira dama in na kira ta zo kun san tanwini ne to amma in ta zo bayan la'an nafiya su ba mata tanwini wannan yana ɗaya daga cikin koma shi ne waje tilon da ba a tanwini sai dai idan fili ya zama a ismi ya zama alam ne shi ma alam kun san ba masa abin nan amma nan gashin nan da abu amma saboda ladin nan ita ta yi to karere ta hana a yi masa tanwini ba wai saboda kasancewansa mamnu'un min as-sarf bane idza ba sharata amma fa da sharadin idan ta rungumi abin jab da dab walam ta takarrar kuma bata maimaitu ba in ta maimaitu to kowane wasali yana iya dauka ita la bata maimaitu ba fa in lam tubashir to kun ga walam ta takarrar la to ya kamata a sa koma a wajen ni dai nawa babu fa in lam tubashirha idan bata zo dab da dabba to wajabar raf'u wajibi ne ayi rufuwa. wa in takarrarat idan kuma ta la to jaza imaluha wa ilgawuha ya halatta imaluha aiki da ita ko jefar da ita misali la tilmiza fil fasli ba za ka ce la tilmizan ba la tilmiza daman nasu ba muke nema Ƙungala da tilmiza suna manne waje guda fil fasli babu ɗalibi a cikin aji ko ɗaya kenan su kuma malaman fikihu masu usulul fikih suna lura da wannan la annafiya lil jinsi akwai tasirin ta cikin ilimin usulul fikih la tilmiza fil fasli na biyu la fil fasli tilmizun kun ga gairu mu ba kalman ta zo gairu mu ba shan marai da gaske la fil fasli tilmizun a'a a cikin ajin babu dan makaranta la tilmiza fil fasli wa la tilmizata kaga takarari to wajibi ne kawai kai la tilmiza fil fasli wa la tilmizata fil fasli la tilmiza fil fasli wa la tilmizatan nan ma abin da yasa kenan mm alal imal la tilmizun fil fasli wa la tilmizatun ya ce jaza imaluha wa ilgawuha ko ka yi ki da ita ko ka jefar da ita tamrin shafai ma hukumu la idza basharatin nakira wa lam tatakarrar eh na'am ma hukumuha idza lam tubashir wa lam tatakarrar wujubu rafin eh, ma hukumuha idza basharat wa takarrarat al-imalu aw al-ilgaw Eh, tamrin kitabi adkhilu la ala al-amthilati al-atiya ma shakli tam makan al-asfari nan ana son ka shigar rajulun fi la rajula fi dari eh, rajulun la fi rajulun رجل في الدار و دش دش دش امرأة م ر ايه لا رجل في الدار ولا امرأة إيه؟ دش دش دش حاضر في الفصل و دش دش دش ح لا هادر في الفصل ولا Eh. an gane ko sai alkawa'id almunada wannan ba zai yi makaranta shi ba yana da yawa ya sa daman nan nake so zai sai darasinmu na gobe insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك